أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada a farkan tv muna fata an yi sallah lafiya an gabatar da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya allah ƙara mana lafiya gaba ɗaya Allah ya nuna mana na baɗan baɗaɗa cikin ƙoshin lafiya da yalwan arziki a darasinmu na yau yana da mahimmanci sosai kuma kamar nasiha ne ga 'yan uwanmu magidanta wato ina nufin 'yan uwanmu maza masu iyali wa'inda a kowane lokaci suke yawan shan magunguna na ƙarfin mazakuta. walau dai ko na asibiti ko kuma wanda ya shafi na gargajiya a wannan bidiyo ko ce wannan darasi yana da muhimmanci mu kalle shi zuwa ƙarshe saboda yana da matukan muhimmanci kamar guda biyu muhimmanci na ɗaya mafi yawancin magunguna da muke sha na ƙarfin mazakuta da eh, da muke yawan mu'amala da su ko dai na asibiti ko na gargajiya to akwai fa illoli da suke mana a jiki wannan yasa wato yake da muhimmanci mu saurari wannan bidiyo zuwa ƙarshe saboda mu kauce ma irin illan da wa'annan magungunan za su iya haddasa mana abu na biyu da yasa wannan darasin namu yake da muhimmanci mu saurare shi shine rashin kuma ƙarfin mazakuta ɗin yana haifar mana da matsaloli da daman gaske a kan abin da ya shafi auratayya wani irin matsala so da yawa namiji idan baya gamsar da iyalinsa wannan yakan kawo yawan fadace-fadace da rigingimu tsakanin miji da mata yakan kai ga rabuwan aure sannan kuma har wa yau yakan kai ga ko bangaren su mata din su je suna yin zinace-zinace wanda yake da haɗari kenan wato mu nemi magani don warware matsalan ah, rashin karfin mazakuta yana da matukan mahimmanci wannan kenan to a kafin ka je ka sha maganin karfin mazakuta yana da kyau ka san wa'annan abubuwa guda biyar da za mu ambata na farko a raunin mazakuta yakan auku saboda wasu cututtuka saboda haka don ka ji ba ka iya gamsar da iyalinka ko ba ka jin sha'awa ba shi kenan kudin sai ka je ka sha magani anyhow ba a'a yana da kyau ka gane menene haddasa ma rashin karfin mazakuta din abu na farko da yake haddasa rashin karfin mazakuta akwai wato cuta ta diabetes masu cututtuka na wato ciwon suga masu cutar suga a, suna daga cikin mutanen da suna iya samun matsala wajen karfin mazakuta saboda haka idan kana da cutar suga sai kasance kana da matsala na mazakuta kaga abin da ya kamata kai shine ka magance matsalan cutar suga din nan abu na biyu waɗanda suke fama da cutan abin da ya shafi sanyi na mata cututtukan sanyi yana haddasa wato rashin karfin mazakuta sosan gaske kuma alamominsu sun hada da wato mutum na iya jin zafi a lokacin jima'i yana iya jin zafi lokacin fitsari yana iya jin baya sha'awa kwata-kwata sannan kuma yakan kai ga mutum ya rika fitan wani farin ruwa daga makutansa wannan alamomi ne na cutan sanyi amma idan aka samu ƙwararren likita aka masu bayani za su fi ganewa kuma za su mutum a bayani cikakke to don haka do'in da suke da matsala na ciwon cututtukan sanyi ya kamata su gano menene dalilin wannan cuta din na sanyin sai su magance idan sun kama ne sanadiyan iyali ko ta sanadiyan saduwan aure tsakaninsu da iyalinsu ko su da daidai abubuwan da ya faru to su magance wannan matsalan su sha magani sannan su tara wannan su magance inda suke samu na public toilet ne a tsaftace shi ko a samu wani mafita idan ko na iyalinsu ne ta sha magani kai ma ka sha ka tabbatar dukan kukun kun idan aka samu waraka wannan karfin mazakutan zai dawo a abu na uku wayanda suke fama da cututtukan hawan jini bincike ya nuna masu hawan jini suna iya samun raunin mazakuta ƙila yana iya zama sanadiyar magungunan da suke sha to shi ma kaga wanda yake da wannan cuta yana da kyau ya san wannan sai ya zama ya nemi magunguna da zai samu waraka daga wannan cutan ba kurin ya je ya rika daukan magunguna na karfin mazakuta ko na gargajiya ko na asibiti yana sha ba to sai kuma cuta na hudu wanda yake haddasa wato raunin mazakuta shine akwai cutan basur cututtuka na basur kuma mun san alamomin ciwon basur akwai maganar mutum yana fitsari bayan gida da jini yana jin wahala wajen bayan gida da dai sauransu idan mutum na da cutar basur ba shi kenan sai ya je ya ta shan maganin karfin maza ba tare da ya magance wato ciwon nan na basur ba so da yawa maza ga wasu sun sha maganin karfin mazan sai dai haddasa musu ciwon kai kawai amma kuma ba za su sami biyan bukatan da suka sha don shi ba saboda haka sai ka san menene ya haddasa ma raunin mazakutan sai ka sha maganin wannan raunin mazakutan sai ga ka dawo normal ɗinka wato ba tare da wannan matsalan na raunin mazakuta ba sai kuma cuta ta biyar wanda ita ma take haddasa raunin mazakuta da ya kamata duk wani wanda zai sha maganin karfin maza ko yake neman maganin karfin maza ya lura da wannan ya magance wannan matsalan don in bai magance wayannan matsalolin da muka ambata ba ko ya sha maganin zai zama sai dai ya haifar masa da wata matsala na daban ko kuma ma in ya masa aikin zai zama aikin dan kaɗan ne kuma na dan wani lokaci ne don abin da yake bukata a nan shine ya magance wannan lalura da yake fama da shi cutar ta biyar din nan ko ita ce ciwon wato abin da ya shafi abin da ake kira prostate enlargement shi prostate enlargement cuta ce da har yanzu ba gama binciken me sababinta ba amma dai ta fi faruwa ga waɗanda suka fara tsufa wato shekarunsu ya yi nisa wato waɗanda suka kai kamar shekara 60 duk da cewa waɗanda ba su kai hakan ma suna iya kamuwa da cutan amma dai ta fi faruwa saboda tsoffin shekaru to wanda yake da prostate za ka ga cewa zai samu raunin mazakuta to amma bari mu faɗi kaɗan daga cikin alamomin shi prostate ɗin prostate enlargement ɗin saboda mu sani in shi ne sai zama mu nemi maganin shi kafin mu je muna shan maganin karfin maza na farko mai cutan prostate enlargement zai kasance yana yawan fitsari wanda ba shi da alaka da ciwon hawan jini ma'ana fitsarin shi bai da alaka da ciwon suga afwan wato duk wanda yake yawan fitsari kuma baya da ciwon suga to ya kama alama ne na prostate enlargement sai ne ya bincika idan wajen kwararren likita in ta tabbata laluran ne bayan an yi gwaje-gwaje to sai ya nemi maganinta lalura na biyu alama na biyu na wato prostate enlargement akwai jin zafi a lokacin fitsari shi ma alama ne sannan kuma ko da yaushe zai ji a kaman blada din shi ko da yaushe zai je eh, a wato maran shi yana tattare da fitsari ko yanzu ya je fitsari idan ya dawo zai ji kuma yana jin fitsari ma'ana zai zama ko da yaushe dai yana jin fitsari alama ne na prostate enlargement sai kuma wani lokaci yakan kai mutum ya rika fitsari da jini sannan kuma shi ma prostate enlargement daga cikin alamomin shi akwai raunin mazakuta abinda muke cewa takaici shine wanda yake da waɗannan cututtukan guda biyar to magani ya kamata ya nema ko ɗaya daga cikin waɗannan cututtukan guda biyar maganin wannan ɗaya daga cikin cutar ya kamata ya nema idan ya samu waraka kafin ya je yana shaye-shayen wato magunguna na gargajiya da suka shafi karfin mazakuta ko kuma magunguna na wato asibiti da suka shafi karfin mazakuta sai dai wala Allah idan maganin wani abu ne da yake natural bai da side effect sosai to zai taimaka masa amma ba zai samu bukatan da yake nema ba sai ya magance wannan lalura din saboda haka wato gargadi da ko kuma ce nasiha da zan mana ga mazaje magidanta masu shaye-shayen magunguna da suka shafi karfin maza su kula da wa'annan cututtukan su nemi maganin wa'annan cututtukan kar su je suna shan magunguna da zai zo ya masu illa a bidiyon mu na gaba za mu kawo mana magungunan da za su iya magance wasu daga cikin waɗannan cututtuka din kawai abin da za ku yi shine ku duba daga kasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu sai ku danna mana wannan subscribe za ku ga alaman ƙararrawa sai ku danna alaman din dinnan inda aka sa all wato sai ku danna all din wato disan da muka sa sabon bidiyo a sanar da ku idan kuna bibiyan bidiyon nan wannan channel youtube namu to za ku samu duk wasu abubuwa da suka shafi bayanai da suka shafi mu lafiyanku da yadda za ku magance cututtuka daban-daban mun gode ku kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh